إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ما كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mana gode ma Allah maɗaukin sarki mai kowa mai komai da ya sake nuna mana wannan lokaci mai tara albarka a yau asabar tara ga watan Rabi awwal a wannan shekara ta 1433 daidai kuma da goma ko goma sha ɗaya goma sha ɗaya ga watan fabrairu watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha biyu miladiya domin kammala wannan karo na wannan zango na wannan daura da ake gabatarwa a wannan masallaci da ke nan kwakungu a nan cikin garin mina wanda yake a darasinmu da ya gabata malam ya zayyano mana batutuwa a kan abin da ya shafi alhawar da ashafa da almisaq da kuma alƙadar wanda yake yau ubangiji Allah yau malam zai mana bayani akan abin da ya shafi wasu dai nau'uka daga cikin halittun Allah madaukakin sarki kamar Allahu da kuma alqalam isa al-imam Abu Ja'far al-Tahawi ubangiji Allah madaukakin sarki ya jikin shi da gafara yace wa nu'minu bil lawhi wal qalam wa bi jami'i ma fihi qad ruqim فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه ما لا يتي ونؤمن باللوح والقلم kuma muna yin imani mana aqida ce daga cikin aqida ahlus sunna wal jamaa al imanu bil lawhi wal qalam isa yace wa nu'minu bil lawhi wal qalam muna yin imani da Allah wanda yake shine Allahul mahfuz wal qalam da alqalamin da aka rubuta abin da ke cikin Allahul mahfuz abubuwa no kenan abubuwa guda biyu Allahul mahfuz shine fadan Allah ta'ala da yace bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuzin lauh allo wanda yake mafu wanda ikiyaye komai duk abu filla-filla daki-daki bayanin shi gaba ɗaya yana cikin allahun ma'afu sai Allah ta'ala yake cewa fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa innahu laqasamu law ta'lamuna azim innahu laqur'anun karimun fi kitabin maknun shi kitabin maknun shine kuma allon ma'afu a wannan sura suratul buruj aka kira shi da fi lauhin ma'afu a can kuma aka kira shi da kitab maknun ne kuma faɗin Allah ta'ala da yake cewa wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min shay ka dubu faɗin Allah ta'ala da yace wa ma min dabbatin fil ardi babu wata dabba da take tafiya a ban ƙasa wala ta'irin yatiru bi janahihi babu wani tsuntsu da yake kadawa da fukafukan shi guda biyu illa umamun amsalukum face su ma al'ummu ne irinku tsuntsaye al'umma ce abin nan kurkudu kurkudu al'umma ce tsaye iri daban-daban kowanne al'umma ne isa Allah ta'ala ya ce ma na fil kitabi min shay ba ba mu bar bayanin wani abu ba a cikin littafi sai zama na wannan kamar yadda abin nan al imamu Shawkani ya faɗa a cikin Fathul Qadir al-Jami' bayna fanni riwaya wa duraya min ilmi tafsir cewa alkitabul mubin anan shine lawal mafuz dan shine zaka samu bayanin komai a ciki kamar ya bayanin komai zaka samu bayanin adadin halitta Allah ta'ala baki daya a cikin lawal za zaka samu adadin waɗanda suka rasu zaka samu adadin waɗanda suke numfashi kun fahimci wannan ko wanda yake yau in ka ce qur'ani ba za ka samu adadin halittun Allah ta'ala baki daya a cikin qur'ani ba saboda ka kafa hujja da waccan ayar akan ma na fil kitabi min shay akan qur'ani ake nufi yana buƙatar a sake gurza bayani ɗin in kana neman aya da za ta tabbatar maka da wannan shine wa anzalna ilayka alkitaba tibyanan likulli shay na cikin suratul nahl ina dauke da bayanin komai shine na alqur'ani kenan amma wannan yana magana ne akan lauhul mahfuz kaga wani lokacin sai a kira shi da allahu almahfuz allahu allahu almahfuz wanda aka kiyaye komai a ciki kuma yato nan ko alkitab littafi almaknun wanda aka taskance shi aka kula da shi aka bashi kula ta musamman kaga ana ta'abir din shi da alkitab ana ta'abir din shi kuma da alawal ma'fuf inna zalika fi kitab inna zalika ala Allah yasir kaga inna zalika fi kitab wannan bayani yana cikin littafi shine littafin alawal ma'fuf inna zalika ala Allah yasir wannan auren Allah ta'ala abu ne mai saukin gaske kenan wannan kitabul makanun ya fayyace komai a ciki kun gano wannan da ke ko abubuwan da ke ciki ubangiji Allah madaukakin sarki kadai ne ya sani domin mala'ikan da ke kula da mahaifa idan aka idan idan mani ya kai kwana 40 ta farko zai shiga 40 ta biyu har da aka kammala wannan sai ya tambayi mala'ikan sai ya tambayi Allah ta'ala a zakarun aw unsa mace ko namiji sai a ce ya je duba lawan mafu bayanin yana nan to na kaga ba ma dukkanin mala'iku ne suka san abin da ke cikin lawan mafu ba kun gano wannan da ke ko kuma abin ke cikin lawan mafu ya rubuta duk abinda zai kasance isa ma ya ce wa nu'minu bil lauhi mu ahlus sunna wal jamaa muna imani da Allah kenan akwai waɗanda ba su imani da shi ba saboda sun jahilci ilimin Allah madaukakin sarki su bi su da da cewar Allah madaukakin sarki ya san komai ba dan haka ma suke ganin a lokacin da abu yake faruwa lokacin ne ubangiji Allah madaukakin sarki yake da masani shi Allah ta'ala ya tsare mu da irin wannan mummunar aqida da yace wal qalam muna yin kuma imani da al qalam al qalami ma'ana al da aka rubuta waccan rubutun da ke cikin Allahul mahfuz ina fatan mun fahimci wannan to shi ma wannan al qalam din ambatan shi ya zo a qur'ani kamar yadda ambatan lauhul mahfuz ya zo bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz to shin shi ma alqalam ambatin shi ya zo wasu malamai suka ce ambatin shi ya zo qur'ani shine nun wal qalami wa ma ina fata mun gane ko nun wal qalami wa ma al-imam ibnu kasir yace a a wannan fa ba yana magana ne akan alqalamin qudra ba yana magana ne jinsin alqalami baki daya sawan wanda aka gamba aka samu aka feke aka rubuta a allo ko kuma biro ne aka rubuta da shi ko kuma wani abu ne ko kuma keyboard ne na kwamfuta aka rubuta abin da ke ciki duk na shi dai alƙalam wanda yake da shi yake ake rubutu saboda me saboda ya ce walƙalam wa ma yasturon sai ya zama da jumla na jam'i yasturon bai ce yastur ba kun gano wannan ko sai ya zama na alƙalam a cikin alti aljinsi al kamar yadda Nasiru Sa'id yake cewa wa altufidul kulla fil umumi fil jam'i wal ifrad kal alim sai zama na jinsi ne na alƙalami duk nau'in alƙalami da yake ambato irin shi ne irin fana Allah ta'ala da yake cewa iqra wa rabbukal akram allazi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam al al dai dukkan wani alƙalami wancan alƙalamin shine mafi ta alƙalami shine kuma alƙalmin da ya fi kowanne daraja ya fi kowanne falala mun gane wannan da ke ko an ruwaito hadisi daga ubada bin samit ubangiji Allah madaukin sarki ya ƙara mushi yadda ya yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ƙo na ji ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa awwalu ma khalaqa Allah ta'ala alqalam ku ji yadda na karanta ya na karanta awwalu ko awwala to barin sake karanta barin sake karanta ba awwalu ma khalaqa allahu ta'ala al-qalam awwalu ala al-ibtida kenan sai zama awwalu sai zama mubtada kun gane ku awwalu ma khalaqa allahu ta'ala al-qalam farkon abin da Allah madaukakin sarki ya halitta shine alqalami kenan alqalami yana cikin halittun Allah madaukakin sarki fa qala lahu kutub sai Allah ta'ala ya ce da alqalamin rubuta qal sai alqalamin ya ce kulura sai alƙalamin ya ce da me faɗa da harshe da baki kawai sai alƙalamin ya faɗa ya ce ya rab ya ubangiji wa ma aktub me zan rubuta ƙal sai ma'aikin Allah ya ce uktub maqadira kulli shay'in ka rubuta dukkan abu gaba ɗayan shi gwargwadon duk abin da aka yi duk abin da za a yi da adadin halittu da abin da kowa zai ci komai da komai ka rubuta hatta ta koma sa'a har zuwa tashi alkiyama wani hadisi kuma abu dawud da imam ahmad suka rawaito hadisi ne mai sanadin shi sanadin ne sahih kun gano wannan ko kun kai tsaye suna alkalami ya fito daya na biyu kuma ya tabbatar mana da alkalami halitta ne daga cikin halittun Allah madaukakin sarki na kuma ya tabbatar mana da an riga an rubuta duk abin da za a rubuta kun fahimci wannan abu na hudu yana nuna mai kenan shi ne farkon halitta ko kuwa ina fata mun fahimci wannan domin akwai ruwaya guda biyu akwai ruwayar awwalu ala liftida akwai awwala ala zarfiya in ka ce awwala ma khalaqa Allah ta'ala al-qalam farkon da Allah madaukin sarki ya halicci alƙalami qala al-huktub sai ya ce da shi rubuta mun fahimci wannan da ke ko wannan yasa ake magana wai tsakanin alƙalami da al'arshi wanne ne farkon halitta a cikinsu kun fahimci wannan da kyau tsakanin alƙalami da al'arshi menene farkon halitta a ciki an rasa ma hadisi daga abdullahi bin amr allah ta'ala ya radiyallahu ta'ala anhuma yace qaddara allah maqadir al-khalqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sana wa arshuhu 'ala al-ma' qaddara Allah maqadiral khalq ubangiji Allah madaukakin sarki ya kaddara dukkan abin da zai samu halittu baki ɗayan su yayi wannan ne qabla an yakhluqa samawati wal ard tun kafin ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai bi 50 alfa sana da shekaru 50 ba wai da shekaru 50 ba da halitta sama da ƙasa ba a'a kafin a halicci sama da ƙasa da shekara 50 Allah ta'ala yi wannan to yanzu kuma halittar saman bakwai daga sai bakwai zuwa yanzu ba a kan yana abubuwan da za a dinga surkulli ko za a dinga karanta wa mutane a makarantu waya matsayin tarihi ana ɗibin waɗansu abubuwa da kawai shaci a maimakon a koma ta taska ta wanda ya halittu sammai bakwai da ƙasai bakwai a samu cikakken tarihin duniya baki ɗaya wa arshihu alal alalma al'arshin shi yana kan ruwa kun bayyana wannan da ke ko kenan sai ya nuna mana sai wannan ya nuna mana kenan wannan takadir din ya kasance bayan menene bayan halitta al'arshi kenan al'arshi shine na farko sannan sai alƙalami akan wannan ne al'imam ibn qayyim ubangiji Allah madauki sarki ya ji kanshi da kafa yake fada a cikin nuniyarsa mai baiti 5842 yanzu 42 za a bayar ko kuma 800 din ko kuma 500. din ibn qayyim yake cewa wan nasu mukhtalifuna fil qalam allazi kutiba al qada'u bihi min ad diyani hal kana qabla al arshi aw huwa ba'dahu qawlan inda abi al al hamzani wal haqq anna al arsha kana qablu li annahu qabla al kitabati kana za arkani wa kitabatu al qalam al sharif ta'aqqabat ijadahu min ghairi farq zamani yake cewa wannan su mukhtalifuna fil qalam malamai sun ƙara ma juna sani akan abin da ya shafi alƙalami wani alƙalami allazi kutiba alqada'u bihi min ad-dayyan alƙalamin da aka rubuta komai da komai da shi tambayar ita ce ko ƙara wa juna fahimtar ita ce hal kana qabala al-arshi shi wannan alƙalamin ya kasance kafin a halicci al'arshi an huwa ba'dahu ko ko bayan an halicci al'arshi qaulani maganganu ne guda biyu inda abul alal hamzani abul alal hamzani ya kawo su wal haqqu abin da yake gaskiya dahir annal arsha kana qablu al arshi shi ya kasance kafin al qalami li'annahu qabla al kitabati kana za arkani domin shi al arshi ya kasance tun kafin ayi rubutu ya kasance yana ya akakkafe ki wa kitabatul qalamil sharifi ta'aqabat rubutun da alqalami yayi ya zo bayan al'arshi ne ijado min da farki zamani kenan farkon halitta shi ne al'arshi sannan sai me alƙalam tunda dama ana magana ne akan alƙalam ko al'arshi wanne ne farko a lokacin da wannan ya zama na farko to take ɗin zai zama na biyu to tun da al'arshi ya zama shine na farko take alƙalam ya zama shine na biyu wannan ne abin da ilimi ya tabbatar ba abin da kawai mutum ya gada iyaye da kakanni ba cewar farkon halitta shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ce shine farkon halitta to yanzu shi da ya faɗi wannan magana shi zaka ji ko kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan shine yace qaddara Allahu maqadir al-khalqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50000 sana wa arshuhu ala al-ma shubhar da mutum da suke da ita na cewa wannan fa malaman su nake magana ba wai inna rududu su ba shubhar da ake da ita shine faɗin Allah ta'ala da ya ce qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin lafazin wa ana awwalul muslimin ni ne farkon musulmai sai suka kafa hujja da shi akan cewar ubangiji Allah madaukakin sarki ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon halitta saboda ya ce wa ana awwalul muslimin alhali kuma gaba kaɗan tun da ba ya gama suratul al’anam ba ne ba zai shiga suratu arab ba ne ta shiga suratu arab Allah ta'ala ya ce falamma tajalla rabu lil jabali ja'alahu dakkan wa kawar musa saiƙa sa'iqa su ba hana ka tubutu ileka wa ana awwalul mu'minin kuma fahimci wannan da kyau ko annan musa alaihi salatu wasalam ya ce wa ana awwalul mumini to kenan kowannen su awwaliyya ce ta al'ummarsa a al'umma annabi Musa alaihi salatu wassalam shine awwalul mu'minin a al'umma manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shine awwalul muslimin ko kafin shi akwai wani babu wannan shi ita ce magana kuma ba ba da falalan manzan Allah bane a dinga ɗebo ƙarya da ƙarerayi a ce shi ya kasance tun a lokacin da babu babu ita kun gane ko to a lokacin da babu babu ita ya nuna akwai kenan domin nafayin nafayi isbat kun ga duk lokacin da yace a lokacin da babu babu ita ya nuna akwai kenan Allah ta'ala ya mana gamdakatar Allah ta'ala ya dora kan tafarki wanda yake da mala yace wa nu'minu bil lawhi wal qalam muna yin imani da Allah ma'ana Allah al mahfuz wal qalam da alƙalamin da ubangiji Allah madaukin sarki ya rubutu da shi kamar yadda muka fara gana wannan alƙalamin shine afdalul aqlam shine alƙalamin da yafi kowanne shine alƙalamin kudura a daidai na malamai suka ce abin bayani da sunna ta karantar ya nuna alƙaluma sun kasu kashi hudu alƙaluma sun kasu kashi hudu akwai alƙalamul am a shamil li jami'il akwai alƙalamin da yake gamamme ya kammale ya game dukkan halittun Allah ta'ala baki ɗayansu shine wanne kalamul ƙudura wanda mafi magana ɗansu su wanda yake ne ya rubuta komai da komai ɗaya kenan sai alƙalami na biyu hina hulika adam alayhi salatu wassalam lokacin da ubangiji Allah madaukakin sarki ya halicci annabi adam alayhi salatu wassalam wannan kuma alƙalami ne da ya rubuta adadin ziriyar annabi adam baki ɗayansu kun ga wannan ya zama a khasu kenan min al-am don wancan ya shafi dukkan abin da ya shafi duniyar mutane da duniyar aljanu da duniyar tsuntsaye da duniyar eh, su matsatsaku ne su kifi ne su bera ne su dodon koɗi ne su duk abin da ka sani wancan alƙalamin ya kammar ya game komai da komai amma wani alƙalamin na biyu ya takaitu ne gawa ga bani adam yake ya rubuta adadin su baki ɗaya da adadin abin da kowa zai ci da adadin arzikin kowa alƙalami na nawa kenan na biyu sai alƙalami na uku ne alƙalamin da ubangiji Allah madaukakin sarki yake aiko mala'ikan da ke cikin mahaifa mayar salo ilaihi malak wa umaru bi arba'i kalimatin da katbi rizqihi wa ajalihi wa shaqiyyin aw sa'id kaga wannan alƙalamin alƙalami ne da ya takaitu ga wannan mutumin da ke cikin mahaifa kun gane wannan sai alƙalami na nau kenan na hudu wanda yake shine na karshe shine alƙalamin da ubangiji Allah madaukakin sarki yake sanya ma kowanne mutum guda bayan da ya kai shekarun girma mana bayan da ya balaga sawa'un ya balaga ne ta hanyar cika shekaru goma da zaran ya cika ya cika shekara 14 ya kammala shekara sha biyar to shi nan ya balaga ya yi mafarki ko bai mafarki ba gashin mara ya fito mishi ko bai fito mishi ba tabbar ya sani da shi da katon shi mai shekara 80 mai shekara 160 duk gaba sun zama daidai walida kun gane ko anan ne bature ya mai a ringizo ko ce sai ya kai shekara 18 a musulunci da zaran ya kai shekara 15 ya isa ɗauri ina fata mun gane wannan da kyau yawwa an dora dan ana sallallahu ya ce rufi alqalamu an salas daga cikin yake cewa an sabi hatta yahtalim da karamin yaro har sai yayi mafarki a lokacin da ya yi mafarki ya ga ya fitar da mani ko haka kawai ba a mafarki ba mani ya fitar mai ko ya fitar mata da ta tabbatar ko ya tabbatar yanzu Allah ta'ala ya sanya mishi kiraman katibin ya na ma tafa'alun innal da lafi na'im hakan nan alama ta muka faɗa biyu cika shekara goma sha biyar ko kuma ko kuma me mafarki ko kuma bayyanar gashin mara mai kaushi a lokacin da ya bayyana shi kenan shi ma ko da bai ga waɗancan alamun ba wannan shi ma alama ne na cewar tofai yanzu ya sani yanzu ba da ba ne don yanzu ana rubuta mai duk abin da ya faɗi adadin ashar ɗin da ya yi ana rubuta adadin salata annabi da ya yi ana rubutawa kun gane ko mace kuma har ta ga jinin al'ada daga lokacin da ta ga jinin al'ada tana da shekara tara tana da shekara goma ta ga jinin al'ada to ta sani yanzu da ita da kakarta duk gaba ɗaya hukunce-hukuncen shari'a ya hukunsu gida humancin da ke kwakwalan mata shi ne sai sun yi aure ya ga an ci ta ba ta yi aure ba in ka ce ta sa hijabi ta ce ai ta ba ta yi aure ba ita ma ta aure ce abin da zai nuna maka haka ko da ta yi aure ta fita ta sanadiyar miji ya rasu ko saki ta zama bazawara sai ga tana yawo a unguwa kawai sakaka a ita ba mata aure bace alhali ba ruwan mala'iku da ita ba ta aure ba tun daga lokacin da ta ga al'ada fari ya zama alama na cewa ta balaga alƙalamin nan na hudu ya hukanta mala'iku suna ta rubutawa ma yalfi min qawlin illa ladayhi a ce waɗannan su ne na alƙaluma da ake da su guda hudu malai yake cewa wa nu'minu billahi wal qalam muna yin imani da Allah da al qalam wa bi jami'i ma fi qadruqin muna yin imani da duk abin da aka rubuta a cikin wancan lawhi tare da wannan alqalami mun yi imani da shi malai cewa falawijta ma al khalqu kulluhum ala shay'in inda dukkanin halittu za su taru akan wani abu guda katabahu Allah ta'ala fi annahu ka'in da ubangiji Allah madaukakin sarki ya rubuta cewa wannan abin zai kasance sai gaba ɗayan halittu duka kaga ya yace falawic ta ma alkhalqu inda halittu za su taru duka kaga ya hada mutane da aljanu kenan ko da mala'iku da kowa inda za su taru liyaj'aluhu ghayra ka'in dan su mayar da wannan abun kuma ba zai kasance ba bayan Allah ya rubuta zai kasance lam yaqdiru alim ba za su taba samu iko akan haka mun gane wannan annabi sallallahu ya faɗi wannan a cikin hadisi hadisin abul abbas abdullahi bin abbas ce ya gulam in yu'allimuka kalimat ifadillah eh, ya eh, fadillah tajidhu tujahar ta hadda yake cewa wa alam anna al ummata law ijtama'at ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad kataballahu lak wa law ijtama'u ala an yanfa'uka lam yanfa'uka hadith zuwa kashi haka kenan ashe wannan tauhidin tauhidi ne da malam ya hararo wadancan hadisi da wadancan ayoyi ba wai tauhidi ne na molanka ba mutum ya tsaya ya dinga siffanta Allah ta'ala da abin da bai siffanta kanshi da shi ba kuma ya guje ma abin da Allah ta'ala ya siffanta kanshi da shi haka wannan zai nuna maka buya buwaya ta ubangiji Allah madaukakin sarki kenan shine mafi cancanta wanda zaka ji tsoro shine mafi cancanta wanda zaka kiyaye dokokinsa kuma wata nasiha da ya kamata mu yan uwa wanda yake ita ibnu abul iz yayi yake cewa mutane in dai dan ka bi su ne domin ka faranta masa rai kun da kyau ko mutum babu yadda za a yi a duniya ta hankali tsaftataccen hankali babu yadda za a yi mutum ya iya faranta ma mutane rai baki ɗaya lokaci guda wannan fa ko da ya saba ma Allah din dan a lokacin da ka saba ma Allah dan ka faranta ma mutane to a lokacin kuma wasu ka bakanta musu dan su kana faranta musu ne a lokacin da ka ba Allah madaukakin sarki kuma ke ba to a lokacin da mutum ya ce shi dai bari ya zo ya ga ya yi wa kowa abin da yake so to a daidai lokacin kuma zai bata da wasu kun gano wannan da ke ko to ashe kwaran mutum ya tsaya ya bata da kowa don neman yarda Allah me muke nufi don neman yarda Allah in dai abin da mutum zai yi zai sami yarda Allah madaukakin sarki Allah ne ya umarni da shi to nan ba tunanin wani ya ji zafi wane ran shi ya baci wane kaza wane kaza wane kaza duk wani ba taso ba sai da in ma da zaka lura hakan ma ba za ka iya faranta musu ba Allah ta'ala ya tsare walau ijtama'u inda duk halittu za su taru kulluhum baki daya kun ga kullu mala ya fade ta a can ita ce umul bab a siyar na umum siyahu kullun aw li jami'u wa qad talal al furu in jami'a marati inda duk za a taru baki daya ala shay'in akan wani abu lam yaktubuhu Allah ta'ala da ubangiji Allah madaukakin sarki bai rubuta shi ba a taron mutane da aljanu baki daya da ya ji aluhu ka'inan dan su sanya shi abin ya kasance bayan Allah bai kaddara zai kasance ba lam yaqdiru alai ba za su taba samun iko akan haka buwayar Allah madaukakin sarki ya Allah ka tsare mu da tsarewarka Allah ka kiyaye mu da kiyayenka jaffal bi bima huwa ka'inun ila yawmil qiyamah alqalamin ya riga ya bushe da duk abin da zai kasance har zuwa ranar tashi alqiyama wa ma akhta al abda duk abin da ya kuskura bawa bai same shi ba to fa ba kau dabara bace kun gane ko dama lam yakul li yusibahu abin bai kasance zai same shi ba ai kaga ko su da suke bada maganin kau dabara sun ce sai ka hada da zilliya kau da bara da zuliya duk abin da ya same ka wa ma akhta'aka wa akhta abda duk abin da ya kuskura bawa bai same shi ba lam yakun li yusibahu dama asali abin bai kasance zai same shi ba wa ma asabahu duk abin da ya samu bawa lam yakun li yukhti'a dama abin bai kasance zai kuskure shi ba wallahi in ka ga yadda wasu abubuwan suke faruwa in aka ce maka ga yadda mota ta bi ta buge wani sai kawai ka tsaya ka sallama kun gano wannan sai ga an ce steering ya kauce ya tsallake kwalbati ya tsallake kaza ya tsallake kaza ya tsallake ya je ya buge shi wani ba da ake bada labarin sa motar da ya sauka ita ta buge shi fa bayan ya sauka direban ya tsaya ya sauka ya sauke kayan shi zai huce ta gaban a lokacin ya tashi motar sai ya buge shi shi kaɗai ya fito a ciki shi kaɗai ya kaza to yan uwa kun ga wannan ya karya kashin bayan bokanci kenan za ka ga mutum yana talakan shi talakan shi futuk yana talla abin da ya mallaka gaba ɗaya jari shine abin da ya tallafe a hannu sawa'un gora ne sawa'un allura ce da pin sawa'un reza ce sawa'un albasa ce sawa'un blouse ne iya abin da ya tallafe din nan iya shi kaɗai ya mallaka kun gani a haka ake ta tafiya har ya zo ya yi dogon baro yana turawa ana na ana na ana na har ya zo ya buɗe shago ana na ana na har ya zo ya buɗe shaguna ana na ana na har ya zama ya zo kamfanin yana so ya mayar da shi shi ne branch ɗin shi na shiya ta kaza to wai sai a lokacin sai a ce tufa ka tashi kuma kana da magabta ka tashi fa to wai a lokacin da yake talakan shi bai tashi ba bai yunkura ba sai an zane za a ce da shi ya tashi sai ga yana nan garin mina ko yana garin sokoto ko garin kano ba zai sai mota ba ba zai sai wani abu ba sai ya buga ma bokan shi da ke can jeji ya ba shi izinin cewar ya siya ko kada ya siya ana samu wannan cikin yan kasuwa ko ba a samu ana samu to wanda yafi wannan muni wanda fa mummuna ne sosai da sosai wanda yafi wannan muni shine wanda yake ganin ya kai matsayin mai digirin digirgiri digiri nawa kenan na uku ko ko ma ya kai farfeso kaga karshen iya rubutu da karatu kenan kun gane ko in yayi karatu da rubutun nan farfeson ba shine karatu da rubutun ba sai in yayi dama yawa dama wannan wani suna ne wanda yake ba da shi ake ake magana ba sai ka ga malam wani boka da bai iya rubutu bai iya karatu shi ke juya shi ya zo da mota ya zo cikin dare ya zo tsakiyar rana shi zai ce da shi a tashi a tashi shi zai ce da shi a zauna a zauna ba abin da ya iya bai iya la da arabiya wala da boko ba zai iya rubuta sunan shi ba amma shi zai dinga juya shi kaga karshen da musulmi sai da tafi a lokacin da yake karamin ma'aikaci yana hannu baka hannu ƙwarya duk da yake na wannan ba to kan ga dama wannan wa'in wa inna na la na ila awlihim yujadilu boka yanan dama suna da wakilai ne a cikin al'umma kun gane ko suna da wakilai a cikin al'umma zai riga ya gama kai duk bayanan da zai kai sai kuma ya kai ka kana zuwa sai ce abu kaza da abu kaza da abu kaza suke damun ka daman yana da kwastoman da ya san komai a ciki za a fitar da shi kun fahimci wannan da kyau sannan waɗanda suke ɗaure musu gindi su ne ‘yan mai ganye ‘yan mai ganye su yi haƙuri san shi ɗan mai ganye ba abin da ba a samu ana samun za a samu za ka iya samun fatar matsatsaku a wurin shi inda ka ce kana so za ka iya samun fatar sa ka in fatar mutum ka ce in yi haka yi haka sai ce maka dan ba sani kai ba sai da idan akwai baka sai wani ya je ya same shi ya ce ya ga ya samu ɗan mai ganye da bayanan shi da komai ya je ya same shi da jama'a da ya same da jama'a sai ya bari ya gama da su sai ya ja shi gefe sai ya ce lafiya sai ce ai kwan aljini yake su kun gane ko ya ce kwan aljini yake su ya ce kwan aljini ya ce eh kaga yana ji ya san boka ne turo shi ya ce kwan aljini ya ce eh kwan aljini ya ce me yasa bai zo jiya ba ka san kuli-kuli ne ko ina ka faɗi gaba ya ce me yasa bai zo jiya ba malamai suka ce kudin da aka ya cake ba kudin kwan ba kudin tafiyar kawai da zai je ya dawo kudi ne makudan kudi aka aji ba a yi maganar kudin kwan ba ba a yi maganar kudin kwan ba ya ɗiba mai lokutan da zai je ya dawo kuma kasan daman ɗan mai ganye ba irin launin kala da ba shi da ita yana da rawaya yana da baka yana da fara yana da ja yana da ruwan makuba yana da kaza yana da kaza ba Allah yana tafiya ya je samu duk wata kala da ka sani ya kwaba ta da ya kwakwaba ya kwakwaba sai ya samu kwai irin manyan kwayayen nan sai dinga dangwala ya diga ya diga ya diga kowace kala sai da ya diga ma wannan kwan kowace kala da ya jika sai da ya diga ma wannan kwan ya gama diga mai baki daya kwayaye uku ko hudu ya tattara su da ya tattara su ya samu wani abu ya ajiye su ya zuba su yana dawa sai ya ce ga su ya rike ya kula ya yi kaza ya kaza ya samu kwan agwagwa ko kuma wani abu kawai ya biya ne to nawa kake ganin zai damfare shi mutanen nan wallahi azzaluman mutane mutanen nan azzaluman mutane ne wallahi duk waɗannan abubuwan yana zama illa ne rashin imani da kaddara ne yake kawo wannan amma ka yi imani da kaddara ina kai yana zuwa wurin boka ina zuwa wurin dan duba ne ya duba maka ne ya duba maka akwai sa'a ko babu sa'a kai ka san inda ya san akwai sa'a to da in yi ce ka fita karfe bakwai na safe shi tun karfe uku na asuba ya fita ko kuna ganin ya san daga nan mina zuwa abuja karfe bakwai akwai sa'a shi zai ce maka ka wuce shi ya zauna a gida kasan ba zai yi ba ai kai kasan wannan ba zai yi ba amma da yake nan suke shan jinin mutane wani ka je a ce ya kawo kaza ya kawo kaza ya kawo kaza malam boka ya nemi ya zauta mutum kai gaba daya saboda me saboda rashin imani da kaddara naka ne ka yi addu'a ka nemi Allah ta'ala sabati kawai amma duk wani abu da za a duba maka waya ce taurarin suna kudu ko suna arewa ko suna gabas ko suna yamma ko tauraruwa ka ta fito ko ba ta fito ba wannan abubuwan shirme ne kuma suna raba mutum da imani cikin gaggawa Allah ta'ala ya sauwake waɗannan ana samu kar cikin 'yan siyasa su 'yan siyasa ta su tafi fitowa ta su tafi fitowa sosai da sosai da ana ba da labarin wani kansila cewa ke da shi ya kawo idanuwan mutane guda goma sha bakwai ne ko sha takwas ya je ya kawo su bokan ya kada ya kada ya kada ya watsar da wasu ya ce waɗannan matafi ya kwakwalo ya je ya kawo na masu rai ta ji arne wani arnan wani arnan ne gaban shi arne gaban wani arne kenan za a samu cikin yan kasuwa za a samu cikin ma'aikata daman nan abin ya fi wurin waye wurin waye wurin waye za ka zama mutane duk sun zama arna kaga mutum ya je ya je ka'aba wa bai ga ka'aba ba malam ya je ka'aba bai ga ka'aba ba wani irin waɗannan abubuwa ne waɗanne irin abubuwa ne irin waɗannan wallahi irin bala'in da bokaye suke yi irin bala'in annobar da bokaye suka jefa al'umma ciki wallahi ba ƙaramin al'amari ba wallahi ba ƙaramin al'amari ba waɗannan abubuwan kenan wasu abubuwan sai gaji aiki hajji za ka gani shi kuma a can aka bashi je ko dai a ce yana kallon ka'aba yana fitsari a ubi billahi minash shaitanir rajim ko yana kallon ka'aba yana luwaɗi ko yana kallon ka'aba ya je tsakiyar inda mutane suke dinga alwala yana kallon ka'aba a tashe shi a tashe shi yaki wallahi tallahi malam malam wato boka yi bala'i ne fa Allah ya sauke Nam eh nam. eh da da aka yi fara na guda kwanan shi daya awa ashirin an sai da shi malam kasar nan sai addu'a malam wallahi sai addu'a bokaye su suka jefa mutane suka jefa mutane cikin duk wani mawuyacin hali malam inda za a kafa wata hukuma malam da za ta kwakulo su a hukunta su a azabtar da su a kashe za mu hukuncin kisa ne a kansu mutane nawa suka kashe wa ma akhta al-abda lam yakul yusiba wa ma duk abin da ya same shi dama bai kasance zai kuskure shi ba duk abin da ya kuskure shi dama bai kasance zai same shi ba wa ala al-abdi an ya'lama anna Allah qad sabaqa ilmuhu fi kulli ka'in min khalqi fa qaddara dhalika taqdira muhkaman mubarama laysa fihi naqidun wala mu'akkid wala muzilun wala mughayyir wala naqidun wala za'id min khalqihi fi samawati wa ardi malam ya ce wa alal abdi ya zama wajibi akan bawa ya sani an yi alamai ya sani an Allah kada sabaka ilmu lalle ubangiji Allah madaukakin sarki ilmin shi ya gabaci fi kulli ka'in min khalqi duk wani abu da ke cikin halittarsa duk wani abin da yake kasantacce da ke cikin halittarsa da ma abin da ba zai kasance ba ilmin shi ya riga ya wuce wannan abu subhanahu ta'ala so raka don wani abu ya sa mai karkace Allah bai sani bane yana sani addu'aka kuma kayi Allah yana sane da ita ya san wannan abin da ya same ka kuma ya san addu'aka da kake yi a kullum muna addu'a muna cewa ya Allah abin da ya fi alkhairi Allah ka zaɓa mana Kuma ka ake cewa ba sai wani abu ya samu mutum kuma sai ya manta wata addu'a da yi ɗaya kenan sannan na biyu ita karan kanta addu'ar ibada ce ko da wannan abin da ka roƙa ya zo yanzu yanzu ko bai zo ba da ibada ka yi kenan idan amsa maka abubuwa guda nawa biyu ga amsa ibada ga amsawa ga kuma ibada nurun ala nur kenan fa qaddara zalika taqdiran ubangiji Allah madaukakin sarki ya kaddara wannan abu haƙiƙanin kaddarawa muhkaman yankakke muburaman zartacce laysa fihi naqibun babu wani wanda zai warware a ciki wala muaqibun babu wani wanda zai zo ya ya abin nan nashi ya daidaita shi ya gyara shi babu wani gyara da ke ciki wala muzilun babu wani mai busar da wani abu da ke ciki wala mughayyirin ko wani da zai canza wani abu a ciki ya dauke wani abu ya kawo wani wala na kisu ko ya rage wala za'irin ko ya kara babu mai yi wannan min khalqihi a cikin halittinsa a cikin halittinsa ko ya shafa aljanu da mutane da mala'iku baki daya fi samawatihi wa ardi a sammansa da kasansa subhanahu wata'ala babu mai wani mai yin wannan kenan babu wani abu da zai samu mutum ya ce zai ke kuka wurin wani Allah subhanahu ta'ala don yin haka inkari ne na arububiyya yin haka inkari ne na al-qadar duk abin da ya same ka kawai za ka kai kuka ne ga Allah madaukakin sarki ya yashi ya share maka hawayenka ai khawlatu binti sa'alab da wani abu ya same ta ba wurin Allah ba wurin Allah sarki ta kai ba قد سمع الله قول التي تجادلك في wa tashtaki. ila Allah ba ce wa shi ila rasulillah ba wa shi ila Allah tana kai kukar ga Allah shi sarki ya fi sanin fa abinda shi ya san abin da fi daidai da kai kai karan kanka baka san abin da fi daidai da kai ba ta kowane bangare kuwa ka lura da kyau in ka je wajen likita sai ka tambaye shi wai wannan abinci ne fa daidai da kai kai kake ci fa amma sai ya ce maka shi ma ya maka shaci faɗi ya ce gashi gashi gashi gashi in ka je wuri ka zaɗe ka ce ya fi daidai a ki karan haka baka san abin da ya fi daidai da kai ba to sai ka roki Allah sarki shi ya fi ka abin da ya fi daidai da kai subhanahu wa ta'ala wa zalika min aqd al-imani wa usul al-ma'rifati wal i'tiraf bi tauhid Allah ta'ala wa rububiyyati kama qala ta'ala fi kitabi wa khalaqa kull shay'in fa qaddarahu taqdira wa qala ta'ala wa kana amru Allah qadran maqdura wa zalik wannan bayani na imani da qaddara da duk abin da aka rubuta a cikin wancan littafi lauhin mafu min aqdil iman yana cikin asalin ƙudurin imani yana cikin aqida ta imani wa usulul ma'arifa yana cikin usulul tauhid yana cikin usul ba furu ba don in aka rasa shi an rasa imani saboda haka ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya fada yace da malaika jibril yace da shi yace fa akhbirni anil iman ala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa wa tu'mina bil bi tauhidillahi ta'ala kuma wannan hurtawa ne mutum ya hurta da bakinsa na yana kadaita ubangiji Allah madaukakin sarki wa rububiyyati yana tabbatar mashi da cewa shine mahalicin komai kama qala ta'ala fi kitabi kuma yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin littafin sa yace wa khalaqa kulli shay'in kuma Allah maɗaukin sarki shine wanda ya halicci komai ta taqdira wannan abin da ya halitta ya ƙaddara shi ƙaddarawa. wa ta'ala ubangiji Allah maɗaukin Allah madaukakin sarki yace wa kana amrullah kuma al'amarin Allah ya kasance qadaran abin ƙaddarawa ne maƙaduran da aka ƙaddara shi tinki ya riga an riga an zartar sai ma ita aliki akan abin da ya shafi kaddara ya ce fawailun liman sara lillahi ta'ala fil qadri khasiman wa ahdara lin nazari fi qalban saqima لقد التمس بوهمه في فاصل الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما مالك تشوى فويل تعذاب تتبتا liman sara lillahi ga duk wanda ya kasance ga Allah madaukakin sarki fil qadari dangane da abin da ya shafi kaddara khasiman yana gogayya da Allah maɗauki sarki a ubin Allah ya ce ya sani shi ma ya ce ya sani Allah ya ce ba haka ba ne ya ce haka ne kaga wannan kankan ba ce da ƙetar iyaka da tsaurin kai Allah ta'ala ya ce ya halitta abu kaza abu kaza da abu kaza da abu kaza halitta Allah ne shi kuma wani zai ce a'a ba halitta Allah bane Allah ta'ala ya ce da abu kaza da abu kaza ba halitta bane wani shi kuma wani yazo ya ce a'a wannan ne ma halitta kun gane wannan da ke ko to daga duk abin da ya shafi kaddara malam yake cewa fawailul liman sara lillahi to azaba ta tabbata ga dukkan wanda ya kasance tare da Allah madaukakin sarki fil qadri dangane da abin da ya shafi kaddara khasiman yana husuma da Allah madaukakin sarki yana jayayya da shi yana nufin shi ma ya sani dan duk abin da ya shafi ghaibi abin da ya shafi mai aka rubuta maka zai same ka da kaza na ilimin Allah madaukakin sarki sai mutum ya zo yana gogayya da Allah maɗaukin sarki a kan wannan ilimin da yake ya kaɗaitu da shi kaga wannan da'awa ce ta gaibi da malam kuma ya riga ya faɗa mana tun jiya ce duk wanda i da'awar gaibi kuma wannan faƙar kafa wa ahdara kuma ya kawo lin nazari ga tunaninsa fihi a wannan abin da ya shafi kaddara kalban saqiman ya kawo zuciyar da take mai cike da ciwo ita ce saqim qala inni ya ce zuciya ce mai cike da ciwo dan idan zuciya ta makance ganin ido ba zai fa'ida ba kullum da ke kun sai yace ya kawo zuciya shi wacce take cike da ciwo don da ita yake ta jujjuyawa ce to abu kaza in Allah ya kaddara abu kaza to ya abu kaza ya kasance kun gane ko yanda Allah ta'ala ya kaddara alkhairi da sharri to ya kuma zai azabtar da mutum a'a tunda shi ne ya kaddara sharri to kuma ya zai azabtar da shi Allah bai sanya mashi bane alam na ja'allahu ainain wa lisanan wa shafatain wa na an-najdain ta hamal aqaba kun gane maganar ko don waɗanda suke inkarin kaddara duk suna zuba irin waɗannan abubuwan a kwakwalansu to ya zai tunda Allah ta'ala ya kaddara sharri kuma mutum ya aikata sharri kuma Allah ta'ala ya zo ya ce zai azabtar da shi kan bayan shi ya halitta sharri din a to dai halitta bai bayani ba alam naji allahu ainihin ashe ba mu sanya mai idanuwa guda biyu ba da zai gane al'amura zai fayyace tsakanin fari da da baki sanan ba mu sanya mashi harshe ba wa shafatain da laɓa guda biyu wa hadainahu najdain ba mu nuna mashi hanyoyi guda biyu ba ga kyakkyawa ga mummuna sha kira wa imma kafura duk ba a nuna mashi ba an nuna mashi to nan mutum ya zo ya ce zai tafi da akan kaddara shi kawai duk ina tafan zama da dai an gama rubutawa a ah, to wannan ai wani yare ne da kai da kake nuna wa kake mutane flashin cewar to lalle ka wannan yare naka kana neman ka hawo dai wannan hannun da Allah ta'ala ya tsare <coughs> laqad iltamasa mala yake cewa tabbas zahir ya nema iltamasa ya nema bi wahamihi da tunaninsa mara amfani fi fahsul ghaibi a wurin bincike abin da ya shafi gaibu ya nemi sirran katiman abin da yake na sirri da aka ƙuni shi sama ya ce wa asulul qadri sirrullahi ta'ala fi khalqi to sai mutum ya zo yana gogayya yana son ya san wannan sirrin da aka ɓoye isa ya ce laƙajilta masa haƙiƙa ya nema da me ya nema bi wahamihi da tunaninsa da ɗirgewar kwakwalwarsa fi fasu na gaibi wajen bincike akan abin da ya shafi gaibi ya nemi kuma sirran abin da yake sirri katiman boyayye da Allah ta'ala ya boye shi kuma ya ce yana sani zo yake da awar sani inda gaibi wani zai san shi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya san shi inda dai har akwai wani ɗaya cikin makhluki da zai san shi da manzan Allah ya sani da ne afdalu khalqillah to amma yake cewa walau kuntu a'lamul ghaiba lastakafartu min alkhair kuma masani su haka bai faɗa ashe bai san gaibu ba wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu ku duba abubuwan da aka fara aka faɗa na wa wannan wace jumla ce jumla ce ko la ya'lamuha wata jumla ce wannan manfiya illahu wata jimla ce istisna'iyya a bangaren balaga a ilmin ma'ani babu alƙasiri suna da alƙasiru yana da annafayu wa istisna kenan la ya alamu illahu babu wani wanda ya sani sai shi shi shi kadai wa ta'ala a rasul ce inda ya sani tura ko yayi kaza wala kuntu alamul ghaiba lastakaffartu min alkhair inda na san gaibi da nayi kaza nayi kaza nayi kaza ashe bai sani ba ina fata mun fahimci wannan da kyau to manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ba ya dawo daga tafiya bane suna tafiya suna tafiya sai abun wuyan na na Aisha radiyallahu anha ya tsinke ya fado ya kuma kaga tafiya dole ne dole ta tsaya domin za a tsaya ne ni abun wuyan sayyidatu nisa'il alamin ko za abin da sayyida Aisha radiyallahu ta'ala anha ashe da ya fadi sai raƙumin da ya tashi zama sai ya zauna a kai wani lura da wannan aka tafi nema a nemi nan waɗannan su yi gaba zo wannan su yi yamma ana tabin sawu haka dai aka nema aka rasa aka haƙura za a tashi a tafi raƙumin yana tashi sai gashi kuma a cikin tafiyar da akwai manzan Allah sallallahu ta'ala sallallahu to inda ya san gaibu zai ce me kuke nema ku daga raƙumin nan mana ko ba haka yake ba haka yake mana abu ne wadih da waɗancan da suka yi ƙage suka yi ƙage na abin da ya shafi sai da aisha radiyallahu anha ubangiji allah maɗaukin sarki bai saukar da wahayi ba sai da ya bar kowa ya faɗa albarkacin bakinsa ta tukunna sannan ya saukar da ayoyi innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم ai kaga annabi sallallahu sai da ya tambaye sayyida Aisha radiyallahu anha ya gaskiya al'amarin nan kenan ga bai sani ba sai da ayar ta sauka walaka mubarrauna mimma yaqulun mun gane wannan Allah ta'ala yake cewa wa mimman haulakum min al-a'rabi munafiqun wa min ahli al-madina maradu ala an-nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum kwata kwata buku san su ba baka san su ba kawai alama aka bashi wala ta'rifannahum fi lahani qawl alama aka bashi kun da kyau ko duk daga baya an zo an bayyana mishi da wane da wane da wane da wane da sunayensu an nuna mishi cewar annan munafikai ne ya faɗa ma kuma huzaifa fitu bane ma to akwai abubuwa da yawa da kake ganin cewar sun tabbatar da annabi sallallahu alaihi wasallam bai a waqi'iyyan ma na farko dai dama shi bai da awar ya san gaibu ba kun lura saboda haka ma da malaika jibril ya tambaye shi ba aka an sa'a sai ce mi mal mas'ulu an hada alamin sa'il sai ce to aka an amaratiha sai ya faɗe shi waɗannan abubuwa ga su a cikin hadisai ga su a cikin ayoyi ga su a ko'ina na cewar manzan Allah sallallahu ta'ala wa sallama bai san gaibu ba to amma wani yana kakaba dole cewar manzan Allah ya san gaibu ne ba wai don ya tabbatar wa manzan Allah fa daraja ba a'a don akwai wani nashi da yake so ime da awar shi ma ya san gaibu din to don kada ya ce ya za ya ka ce wani ya san gaibu alhali za Allah bai san gaibu ba saboda ka yi nana ce ya tashi tsaye akan cewar manzo Allah ya san gaibi ba da wani a'a dan wani nashi ya samu Allah ta'ala ya tsare mu wa'ada malam yace ya dawo bima qala da irin abin da ya faɗa wancan kenan na yana husuma da Allah ta'ala akan akan kaddara har ya kawo zuciyar shi mai cike da cututtuka yayin wurin ya fayyace sirrin da yake boyayye yace wa'ada bima qala fi afakan afima saboda haka dan abin da ya faɗa sai zama ya zama afakan tintirin makareci domin aka ce afak daga al'ifuku al'ifuku kuma shine juya abu sama ta koma ƙasa ƙasa da koma sama shine al'ifuku isa Allah ta'ala yake kiran mutanen annabi lot da wal mu'tafikat da waɗanda kuma aka hantsalar da su saboda me saboda Allah ta'ala ya ce ja'alna aliha safilha an sanya saman ta zama ƙasa ƙasan ta zama sama shine wal mu'tafikata shi ne ya zama a afakan tintirin makareci wanda ya juya sama ta koma ƙasa ya juya ƙarya ta koma gaskiya ya juya gaskiya ta koma ƙarya a asiman tintirin mai laifi kuma Allah ya tsare saboda me saboda ya kutsa kai akan abin da ya shafi kaddara akan abin da ba a sa shi ba akan abin da ba a tsora mishi ba shi sa mai akhudar ya ce waye jibu alai abana waye kifu inda amri ka tsaya kawai inda aka umarci ka al-imam abu ja'far tahawi rahimahullah azza wa jalla yace wal arshu wal kursiyyu haqqun wa huwa mustaghnin anil arshi wa ma duna muhitun bi kulli shay'in wa fawqa wa qad a'jaza anil ihatati khalqa malan yace wal arshu shi kuma al arshi wal da kursiyi haƙƙun tabbas dahir gaskiya ne wa huwa mustaghanin anil arshi shi subhanahu wata'ala wanda ya wadatu ne da al'arshi ba wa yayi shi ne dan bukata ba wa ma dunahu da ma abin da ke ƙasan al'arshi muhiɗun shi Allah madaukin sarki a kewaye yake bi kulli shay'in da kowanne irin abu wa fawqahu kuma yana saman sa wa qad a'jaza anil an ilhautati halka kuma ya riga ya gajiyar da halittarsa ba za su iya sanin sa ba baki daya domin wala yahituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha to haka nan al-imam Abu Ja'far tahawi rahimahullah azza wa jalla ya zo magana da mu akan abin da ya shafi al'arshi shin akwai shi ko babu mhm. akwai shi saboda me saboda Allah ta'ala ce zul arshil majid almajidu ko almajidi ko duka eh? zun arshi almajidi ko almajidi ko almajidu in shiru zul arshi Allah madaukin sarki shine ma'abocin al'arshi almajidi al'arshin da yake mai girman gaske kaga idan dalun ya zama ya zama majrur kenan ya zama abin da na'atu ne na al'arshi ko kuma al-majidu zul arshi ma'abocin al'arshi ne al-majidu kuma shi din da Allah madaukin sarki mai girma ne subhanahu wataala dan kira ce guda biyu a wurin ɗaya kenan haga wannan aya ta tabbatar da al'arshi haka na Allah ta'ala yake cewa rafi'u darajati zul arsh mabuci al'arshi ne subhanahu wa ta'ala haka ne ce ar alal ala al'arshi stawa haka nan ya ce la ilaha wa rabbul arshil karim haka nan ya ce allahu la ilaha illahu rabbul arshil azim duk wannan yana tabbatar mana da cewar ubangiji allah maɗaukin sarki ma'abocin al'arshi ne yana da al'arshi to shin wannan al'arshi abu ne wanda yake yana da zaki ko kuma dai wani abu ne daban akwai waɗanda suka yi wurin karkatar da al'arshi su ba su da ubangiji Allah maraukin sarki yana da al'arshi ba saboda me saboda ai al'arshi gado ne na sarauta na kaza na iko shi kuma Allah ta'ala ya tsarkaka daga wannan kaga sai wannan ya za su suka kare ta ayoyin Allah ta'ala ce wa rafa abawaihi alal arshi walaha arshun azim sai mun yi wannan a cikin babun sifat ya ce wa huwa sami'u al kuma ya ce wa kan abin nan ina khalaqana al-insana min nutfatin amshajin nabtali fata Allahu samian basira ai kaga koda malakatu saba tana da al'arshi koda annabi yusuf alaihi salatu wassalam yana da al'arshi ai ba irin na Allah subhanahu wataala ba inda sun faɗi wannan ai da sun huta kun fahimci wannan da kyau ko saboda haka ayoyi da yawa sun nuna cewar wai su ce ai mulki ne ai al'arshin nan ba abu ne da yake mulki abu ne da yake kaza abu ne da yake kaza ayoyi da yawa sun hambarar da wannan tawili nasu domin Allah ta'ala yana cewa allazina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim allazina yahmiluna al'arsha waɗanda suke dauke da al'arshi ka ko san ana dauke da abin da yake da zati eh wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya kaga ana dauke da abin da yake da zati watar al mala'ikata hafina min haulil arshi sun yi sahu sahu a gefen al'arshi ya nuna kenan al'arshi abu ne da yake da zati ko fahimci wannan da kyau ko na wal kursiyu al'arshi wal kursiyu da kuma kursi Allah madaukin sai yana cewa wasi'a kursiyuhu samawati wal ard kursiyin Allah ya yalwaci sammai bakwai da ƙasai bakwai ma'ana inda za a ɗauki sammai bakwai da ƙasai bakwai baki ɗayansu a jefa su cikin kursiyin Allah bat sun ɓace kenan da kursiyu da sammai bakwai da kasai bakwai ne fi girma kursiyu shi fi girma saboda inda za a zuba su baki ɗaya a sammai bakwai da kasai bakwai ɓacewa za su ɓace to shi kursiyun idan aka sa shi a al'arshi shi ma ɓacewa zai ɓace ana fata mun fahimci wannan haka nan ubangiji Allah madaukakin sarki yake cewa wala qarfatun na Sulaiman wa alqana ala kursiyihi jasadan kuma ana kaga Allah ta'ala ya tabbatar ma annabi Sulaiman da cewa yana da ni kursi kuma ya tabbatar ma kanshi yana da kursi yace a kursiyihu kursiyun sa ya yalwace su ba wai yayi daidai da su ba kursiyun Allah madaukakin sarki ya yalwace san mai bakwai da kasar bakwai baki ɗayan su in ka jefa su a cikin al kursiyu kamar silai ne faru ku san sile ku kamar bangwala naira kamar kobo ne ka sashi a cikin babban daji yo ko a nan garin me da ka jefa taro wa zai san me ka sa eh ba za san kasa wani abu to kamar daji ne ka sanya taro a ciki ka jefa sile a ciki an ka ɗaka sammai bakwai da ƙasa bakwai ka sanya su cikin mai kursi to haka nan kursi in ka sanya cikin al'arshi shi ma haka ne subhanahu wa ta'ala wa huwa anil arshi subhanahu wa ta'ala ya wadatu da al'arshi ba wai shi ne dan bukata ba wa ma dunahu da ma da ke kasa da al'arshi dan Allah ta'ala yana cewa abin nan fa inna Allah ghaniyun anil alamin wa lillahi ala an-nasi hijjul baiti man istata ilayhi sabila wa man kafara anil kuma al'arshi yana cikin alamina domin halitta daga cikin halittun Allah kursiyu halitta ne daga cikin halittun Allah subhanahu wa ta'ala wallahu huwal ghaniyul hamid muhitun bi kulli shai ubangiji Allah maɗaukin sarki kewaye yake da komai ilman ko zatan ilman na haka Allah ta'ala ya ce Allahu lazi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mislahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilman bai ce zatan ba وسع ربي كل ilma علما وسع ربنا كل شيء علما kaga ilman ilman bai ce zatan ba dan da ce zatan ne sai ka ce yana ko ina amma da ya ce ilman sai nuna ilmin nashi ne yake a ko ina amma shi wa fawqahu yana kan al'arshi subhanahu wa ta'ala dan Allah ta'ala ya fara wurare guda bakwai yace sun mastawa alal arshi sannan ya daidaitu akan al'arshi daidaituwa da ta taje da shi kuma ya tabbatar ma kanshi da ya yace na rabbahum min fawqihim suna jin tsoron ubangijinsu daga saman su kenan ubangijinsu yana ina yana sama kenan ga kama ce wai wala fauƙa ba a tambaya da cewar fauƙa a to kaga wannan ma wani abu ne da ba bigino akan daidai wa kada a jaza anil ihaqati khalqa waɗanda suka kore kursi sun yi kokarin kore istiwa'in Allah subhanahu wata'ala ne sai suka ce babu kursiyu ai kursiyu nan wani abu ne daban su dinga kawo dai wasu yarurruka da zai nuna maka ba abu ne da yake da zati ba kun gane wannan da ke ko su dinga kawo wani yarurruka da zai nuna maka ba abu ne da yake da zati ba alhalin mun kawo ayoyin da suke nuna cewar wannan tawilin bai karbu ba tunda ana ɗauka abin da yake da zati ne wa yahmilu arsha rabbika fawqa yawma idhin samaniya watar malaikata hafina min hawli al-arsh ان الذين يحملون العرش ومن ابن ومن حوله يسبحون بحمد ربه to kaga batu akan cewar ubangiji Allah madaukakin sarki yana sama batu ne da abubuwa guda biyu suka tabbata da shi abu na farko kyakkyawan tunanin dan adam ya tabbatar da cewar Allah ta'ala yana sama dalili anan shine ka samu yaro wanda baya zuwa inda ake cewa Allah yana sama ba kuma ya zuwa inda ake cewa Allah yana ko ina halura da kyau ko ka tambaye shi ka ce da shi ina Allah yake zai ce maka yana sama domin yana kan asali na fitra fitratul lahi allati fatara nasa alaiha daga baya ne ya samu gurbataccen tunani na cewa da aka yi da shi Allah ta'ala yana ko ina ina fata mun fahimci wannan ko dalili na ɗaya na kenan na ɗaya akalan kenan dalili kuma na biyu shine naqalan ayoyi da yawa dalilai da yawa sun tabbatar da Allah ta'ala yana sama Allah ta'ala yana cewa a amintum man fi sama'i yanzu shin kun amince ma wanda ke sama an yaksiba bikum al-arda sai wasu su ce wai ai mala'iku ake nufi to inda mala'iku ne ai da ba a ce an yaksifa ba domin yaksifa fi'ili ne mufrad kuma mala'ika ɗaya ke sama ba mala'ika ɗaya ke sama ba haka Allah ta'ala ce ilaihi al kalimu tayyib gare shi kyawawan zantuttuka suke hauhawa suke kaiwa gare shi ta'arudul mala'ikatu war ruhu ilaihi mala'iku da mala'ika jibril suna hauhawa zuwa gare shi subhanahu wata'ala haka yace da annabi isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya ni wanda zai sanya maka bacci ne kuma wanda zai dauke shi ne zuwa gare shi inda daga matsayinsa ne ai da ba kawo ina ba kamar yadda ya faɗa nan annabi idris wa rafa'anahu makanan aliyya bai kawo ina ba balle kuma shekaran je muke magana kan isra'i da mi'raji wanda yake kissar isra'i da mi'raji da fuskoki da yawa sun tabbatar da cewar ubangiji Allah madaukakin sarki yana sama Allah fata mun gane wannan da kyau to balle kuma ga ayoyi da suke ta nuna mana abu kaza Allah ta'ala ya ce hamim tanzilul kitabi min al aziz al hakim tanzilul kitabi saukar da littafin nan in an ce saukarwa daga ina kenan saukar da littafin nan min Allah daga wurin Allah ne al’aziz mabuwayi alhakim wanda yake gani tanzilul kitabi min Allah Tanziru aziz al-alim wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bilisanin arabiyyar mubin wanda yake saukan shi ya sha bamban da saukan ruwan sama duk da ruwan sama daga sama yake Allah ta'ala ya yi bayani ɗaya eh, daga sama yake amma a girgiji wani lokacin ya kira da almuzun yake cewa a antum muhu min almuzni am na anil shi shin ku saukar da shi daga cikin girgije kaga sama an kayyade ta da ne da ta girgije kun gane wannan da kyau ko hakan nan kuma wa wallazi arsala riyaha bushiran ko nushiran iska take turo hatta idza aqallat sahaban sikalan dukka ga nuna cewa yana sama amma a girgije yake ta yadda ku a wurin ne kuke cewa ruwan sama amma a wurin fasinjan da ke cikin jirgin sama shi wurin ruwan kasa ne domin ya riga ya huce inda sama inda ruwan yake kun fahimci wannan da kyau ku to wai kada mutum ya ayyaji an ce Allah ta'ala ya sama ya dauka wai saman sili ko saman gida subhanahu wata'ala ta'ala Allah amma yaquluna uluwan kabira to ayoyi da yawa sun tabbatar da cewar ubangiji Allah maɗaukin sarki yana sama ai mun karanta da ku wani bawan Allah da ya sheƙa ma baiwa shi mari saboda me saboda ya bata kiwon dabbobi da ta je hankalinta ya ɗauku har ta bari wata kura ta zo ta fauce dabba guda da ya tsaye sai ya sheƙa mata mari kuma sai to sai ya kama shi sai ya zo wurin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ce zai yanta ta sai maki Allah ya ce je zo da ita kenan sai an mata jarabawa sai an tantance ta ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya tambaye ta yace aina Allah da lafazin aina wani hadisin yana cikin muwatta umali wani hadisin yana cikin sahih muslim ai mun karanta mun zo da muslim din duku a dau a cikin al-wasiyar mun karanta mun zo da muslim din yana cikin ibnu kasir yana cikin dillin taban sunna ma'aikin Allah ya tambaye ta da lafazin aina Allah ina Allah yake da wani ya ce wala aina ba a cewa kuma aina sai Allah ta'ala ya ce ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya tambaye ta ce aina Allah ina Allah yake sai ta ce fis sama yana sama kun gano wannan da kyau sai ta ce yana sama sai ma'aikin Allah ya tambaye ta ya ce wa man ana ni kuma waye sai ta ce an ta rasulullah kenan kaga ta an mata jaraba akan la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai ma'aikin Allah ya ce a atiqaha fa innaha mu'mina yanta ta mummuna ce satifke daga gidan annabta kenan yanta ta mummuna ce amma sai wani ya zo ya ce a'a ba haka bane ba haka bane ba haka bane ka rasa daga ina yake da waɗannan al'amura ba wannan cewar ubangiji Allah madaukakin sarki yana sama ya riga ya tabbatin tini abai gaba ɗaya kwakwalon su haka yake zainab binti jahash wacce zai bin Sabit ko bin harisa wani zai ya saka Allah ta'ala ya ce fala ba zai zaid min wataran zawwajnakaha idan ana tattaunawa a cikin mata sai ta ce abin da ku duk iyayenku ne suka aurar da ku ta ce ni kuma ubangiji Allah ta'ala ne ya aure ya daura mun aure da da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam min samawati haka ta ce ba min fauki saba'i samawa daga can saman saman bakwai da haka duniyar annabawa da manzanni baki daya duniya su haka take cewar Allah ta'ala yana sama sahabbai haka suka ce Allah ta'ala yana sama to amma bambancin Allah ta'ala yana sama da Allah ta'ala ya rejo aka al'arshi shi cewar Allah ta'ala ya rejo aka al'arshi dalili ne na kalan ayoyi ne suka tabbatar da haka amma cewar yana sama wannan da tsaftataccen hankali da ayoyi duk sun tabbatar da wannan ya riga abin da cewar kuma yana akan arshi ya tabbatar da cewar yana sama shi yasa wasu suka dinga kokarin kautar da cewar akwai al'arshi din abdullahi bin rawaha kulura yana da baiwa sai wata rana matar shi ta yi zaton wani abu ya kasance tsakanin shi da baiwarsa amma ba ta da ba ta da tabbas kasan mace akwai dabara sai ta ce ya karanta ƙur'ani kenan in yana da janaba ba zai karanta ba ina fata mun fahimci wannan da kyau ko in yana da janaba ba zai karanta ba sai ya ce shahidtu bi anna wa'adallahi haqqun wa anna an-nara maswal kafirina wa anna al-arsha fawqa al-ma'i wa fawqa al-arshi rabbul alamina wa ta'miluhu mala'ikatun shidadu mala'ikatul ilahi musawwimina kaga yana cewa ni na kamar saukar aya kun gane go yace shahidtu bi anna wa'adallahi haqqun na shaida cewar alƙawarin Allah gaskiya ne wa nara maswal kafirina kuma wuta makoma ce ta kafirai wa annal arsha fawqa al-ma'i tafi shi al'arshin ubangiji yana kan ruwa ne wa fauƙal arshi rabbul alamin a saman al'arshin ubangijin halittu ne wa amilu mala'ikatu shidadu mala'iku ne masu ƙarfin gaske suke rike da shi mala'ikatun ilahi musawwimina mala'ikan ubangiji mala'ikun Allah kuma mala'iku ne waɗanda suke daidaitu ga sanan sauyi sauyi ya bakatar ko bai bakatar ba eh ya bakatar abin da ya faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne? gaskiya ne kaga dole a samu magidanci kenan yana da yana da dabara kenan sosai da sosai a gani kawai da ya dinga kara da nina nina sai ta dauka a ga Allah bata sauke ba kenan ko eh dama ya kaza an ce kafita kafita bakwai tafi ka bakwai tafi ka kyau kuma ka ce Ka fita kyau kuma ai abu yayi abin nan kenan to amma kuma fita karatu Yawa. Kullum da ke ko kai ita tafi ka kyau yawwa amma kai kuma ka fita karatu da in ba haka ba sai a ce ba Allah an biya mana karatun nan baitin nan shahitu bi anna wa'ada Allah haqqun wa anna nara maqul kafirina dan Allah baitoci uku ne ya ma sauran biyu sai ka ce ya kenan sai ka ce a magana Abdullahi ibn Rawaha ne ke kuma baki abin nan ba <laughs> yawwa mun bai wannan da kyau ko ba ga abdullahi bin rawaha ya tabbatar da cewa wa annal arsha fawqal ma'i tafid wa fawqal arshi rabbul alamin rana tsaka ba aka kawo ake da cewar Allah ta'ala yana yana ko ina wasu sun kawo sun gaji waɗannan ne iyaye da kakanni a wurin malaman su aka suka tashi nas Allah ta'ala ya fi mana baki daya wasu kuma a'a suna gani qur suna da ma'arif ukhra ne bayan wannan sun ce Allah ta'ala yana ko ina ne domin waliyansu da shehunansu suna ganin Allah ta'ala kun gane ko sai a ce an ga Allah akan zogali sai a ce an ga Allah akan kaza akan kaza akan kaza to hagan ce ya yadda Allah yana sama kuma ya ce da muridan shi ya ga Allah ta'ala sai ce duk da cewar da an hana su su tambaya din an ce su zama gaban gawa gaban mai wanke ta ya ce an yi amince shi kuma ya ce mana yana sama yau kuma ya ce ya gan shi shi shi ma yi isra'ila iraji ne da shi ko kuwa to amma kaga idan ya ce yana ko ina to dan ya ce ya gan shi ba za a ce ya kawo sabon abu ba to bidiyoyi ne dai Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya tsare Allah ta'ala ya mana gamdakatar uban da muka abin da muka faɗa na daidai a waɗannan karatuka ubangiji Allah madaukakin sarki ya sanya musu albarka baki da kurakuran kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ta'ala ya sanya mana albarka baki da subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk